الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba مكينا كراتون yi كتاب التوحيد a yau za mu shiga darasi na bakwai inda malin yake cewa babu da'awati ila shahadati Allah ilaha illallah wato wannan babin zai yi mana bayani akan da'awa ko kira zuwa ga shaidawa ba abun bauta da gaskiya sai Allah da malin yi mana bayani akan ma'anan la ilaha illallah da kuma mahimmancinta da falala da yawan lada da take ɗauke da shi da kuma kankare zunuban wanda yake faɗan la'ilaha ilaha illallahun tsakaninsa da Allah to kuma sai ƙulla mana babi na cewa ya kamata idan mun fahimci wannan mu yi kira kuma izuwa ga la'ilaha ilaha illallah saboda idan ka samu shiriya sai ya kamata ka so wa ɗan uwanka shi ma ya samu wannan shiriya saboda hadisin da yake cewa la yu'minukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi imanin ɗayan ku ba zai cika ba sai ya so wa dan uwansa abin da yake so wa kansa kamar yadda kake son ka fahimci tauhidi domin ka samu tsira gobe kiyama hakanan za ka so wa ɗan uwanka shi ma ya fahimci tauhidi domin ya samu tsira gobe kiyama idan mutum ya zama haka shi ya zama mai cikakken imani kenan to kira zuwa ga tauhidi ko zuwa ga kan shahada la ilaha illallah shine kira zuwa ga addini dungurungun dinsa dukkanin annabawan Allah sun yi kira zuwa ga la ilaha illallah hakanan littattafai da aka saukar daga sama sun yi kira zuwa ga la ilaha illallah kuma akan wannan kalmar ne annabawa suka yi rikici da jama'ansu ko da su har yaƙi ya faru a tsakaninsu wannan kalma tana da mahimmanci kuma kada mutum ya ce wai shi musulmi ne yanzu shi baya bukatan a kira shi zuwa ga tauhidi a koya masa sauran ayyuka na addini idan yayi haka ya jahilci menene tauhidi don dole sai ka san ma'anan la ilaha illallah ma'anan ta na hakika kuma ka korewa kanka shirka da duk wani nau'o'i nata kafin la ilaha illallah kai tabbata wannan ko musulmi yana bukatan a fadakar da shi akan wannan shi yasa kira zuwa ga tauhidi bai takaita akan wa'inda ba su da tauhidin kawai ba har ma masu tauhidi. kuma da rashin kira zuwa ga tauhidi ne muka ga wasu daga cikin musulmi masu sallah masu azumi da zakka da aikin haji suna wato sujjada wa wani abu daban ba Allah ba subhanahu wataala suna daga hannu su roki wani daban ba Allah ba subhanahu wataala Ma'ana suna aikata shirka su a fahimtan su shirkan nan baya kore musu tauhidin su alhalin kuma shirka yana tafiyar da tauhidi gaba ɗayansa yana wajabta mutum ya dawwama a cikin wutan jahannama idan ya je lahira to kaga do rashin kira ne zuwa ga zuwa ga tauhidi ubangiji ta'ala yana cewa wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun lalle a cikin kowace al'umma a samu wasu jama'a waɗanda suke kira izuwa ga tauhidi izuwa ga addinin Allah suna umarni da kyakkyawan aiki suna hana mummunan aiki waɗannan su ne marabbanta su ne wanda suka samu rabo wato gobe kiyama idan an yi tashin alkiyama kuma masu kira izuwa ga addini su ne shugabannin muminai shi yasa bayin Allah na gari daga cikin addu'o'insu kamar yadda Allah ta'ala ba da labari a cikin suratul furqan suna cewa rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama ya Allah ka sanya mu ka ba mu ainihin matanmu da 'ya'yanmu waɗanda za su faranta mana rai sannan kuma ka sanya mu mu zama shuwagabanni na masu addini shugabanni na masu tsoron Allah to kaga kenan a sai mutum ba zai zama mai da'awa ba da'awan da zai samu shugabanci a cikinsa ba har sai ya zama mai tsoron Allah wanda masu tsoron Allah suke ainihin koyi da shi to anan bayan Allah na gari suna addu'an Allah ya gyara musu halayensu zahiri da baɗini domin su zama masu shugabantan masu tsoron Allah ma'ana su zama abun koyi a wajen masu tsoron Allah a cikin maganganunsu da kuma ayyukansu wannan kuma ba a samunsa sai an ji tsoron Allah ɗin duk wanda bai ji tsoron Allah ba zai shugabanci masu tsoron Allah ba to bayan Allah na gari suna addu'an su zama haka kuma ubangiji ta lace wa ja'alna immatan a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun haka nan mun sanya shugabanni a cikinsu. lokacin da wato suna shiryarwa suna shiryar da jama'a da umarninmu in ji ubangiji ta'ala yayin da suka yi haƙuri kuma suka yi yaƙini da ayoyinmu shi yasa irin wannan shugabanci na masu tsoron Allah ana samun sa ne in an yi haƙuri kuma an yi yaƙini a bisa ayoyin ubangiji subhanahu ta'ala shi yasa shekul islam bi cewa bi sabri wal yaqini tunalul imamatu fid din da haƙuri da yaƙini ne ake samun shugabanci a addini so da aka sai mutum ya zama mai haƙuri sai kuma yana da ilimi ilimi wanda yake na yaƙini saboda haka komin tsoron Allah mutum idan bai da ilimi ba dai zama shugaban masu tsoron Allah ba komin iliminsa idan bai da tsoron Allah ba dai zama shugaban masu tsoron Allah ba sai ka haɗa ilimi da aiki sannan nan ne ka jagoranci bayan Allah na gari idan ba haka ba kuma ba za ka iya ba yasa babu abu mai amfani irin ilimin shari'a wanda za a yi aiki da shi kuma a tallata shi wani ma ya yi aiki da shi wani cewa a babakarin da kalau a jabta? ila ma fihi kalau a aqalta ila ilmin tasiru bihi imaman mutsa'an in amarta wa in haita ko in na haita wa in amarta saboda haka yana kiran ɗansa zuwa ga ilimi wanda shine sa na duniya da lahira gaba da wanda a cikin ilimin zai samu rabo na duniya da lahira amma da sharaɗin in yayi umarni yayi hani wato in yayi kira zuwa ga ilimin nasa kamar yadda ya aiki da shi to su ma jama'a su zo su yi aiki da irin wannan ilimi to irin wannan da'awar wanda za a yi ta tsakani da Allah domin neman shiryan al'umma to wannan wato wirasa ne nubu nabawiya wato wirasa ne ta annabta gado ne na annabta aikin annabawa ne su malamai suke yin sa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al ulama warasatul anbiya fa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathu al ilma faman akhadhahu faqad akhadha bi hadhin wafir malamai su ne magada annabawa su suka gaji annabawa annabawa kuma ba su gadar da dinari ko dirhami ba ba su gadar da kuɗi ba ba a gadon annabawa idan suka bar dukiya abinda suka gadar wa al'umma shine ilimi wasu malamai sun gaji ilimin kuma suna yada shi kamar yadda annabawa suke yada ilimin shi yasa suka samu gado na annabta sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya riki ilimi ya riki wato rabo mai girma ya riki babban rabo a nan duniya da kuma lahira saboda haka babban ci gaban al'umma shine a samu wayanda suke kiran su zuwa ga addini a cikinsu addini in babu da'awa lalacewa zai yi musamman da'awa zuwa ga tauhidi shine shahadatu Allah ilaha illallah shaidawa ba abun bautawa da gaskiya sai Allah sannan mala yace wa qaulullahi ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allah على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قل هذه سبيلي الله تعالى ياتي كغيا مس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه سبيلي وانا يتتي تفركينا كو وانا شيني تفركينا shine hanyata ad'u ila Allah ni kam ina kira ne zuwa ga addinin Allah ala basiratin abisa basira abisa ilimi ina kiran jama'a ko al'umma ta izuwa ga addinin Allah izuwa ga tauhidi amma ba akan jahilci ba ala basiratin a bisa basira shine ilimi na addinin musulunci ba ina kiran su akan jahilci bane sanne yace anani wa manittaba'ani da wanda ya bi ni ila wasu a littafin su ba za su ga karishin wannan ayan ba amma shi malamin ya karisa ayan har zuwa karshen ta shi yasa a fitar da wasu mas'aloli da suke da alaka da ƙarshen ayan a ƙarshen wannan babin to da haka masu bugawa ne suka shafe wato ƙarshen aya din amma lalle akwai ta a cikin littafin kitabu tauhid idan an duba wani bugun kuma za a gani saboda haka manzala sun ya ce wannan ne tafarki na ni ina kira zuwa ga Allah ne da ni da waɗanda ainihin suke bi na wato da muminai bayin Allah na gari su ma suna kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan yace wa subhanallahi tsarki ya tabbatan ma Allah wa ma ana minal mushrikin ni bana daga cikin masu yin shirka wato tsarki ya tabbatan ma ubangiji subhanahu wataala ni bana daga cikin masu shirka anan akwai matsaloli a cikin ayan nan farko ubangiji ta'ala ya ce ya gaya wa al'ummarsa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiran mutane ne zuwa ga Allah ad'u ila Allah wannan yana nuna ikhlasi a cikin da'awa ba la yad'u la yad'u ila nafsihi bal yad'u ila Allah ba yana kira ne zuwa ga kansa ba yana kira ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana da'awarsa da ikhlasi yake yin ta tsakaninsa da Allah domin mutane su fahimci shiryan kuma su bita yasa a can gaba ma ya ce mana wani zaka samu kamar yana da'awa zuwa ga Allah ne amma abin da yake hakika shine o ila nafsihi yana kira zuwa ga kansa ne duk mai da'awar domin ya samu wani abun duniya ta hanyar da'awar to wannan yana kira zuwa ga kansa ne wato yana son in yayi da'awar ya samu wani abun duniya ka kansa yake kira ko kuma ya samu shahara a duniya ko wata alfurma to wannan shi ma ya da'o ila nafsihi yana kira zuwa ga kansa ne ko dai ya zama abun tsoro a cikin al'umma to wannan ba ya da'o ilallahi Allah bane ya da'o ne ila nafsihi yana kira zuwa ga kansa amma wanda yake kira zuwa ga Allah ta'ala shi yana da'awan tsakaninsa da Allah ne don mutane su fahimta su gane shi yasa ba yana gaya mutanen abun da suke so bane a yana faɗa musu abun da zai amfane su ne ba wai abun da zai burge su ba ko abin da za su ce shi din wani ne ko mai ilimi ba ne a'a menene suke bukata wanda zai amfane su ya gyara musu imaninsu da tsoron allansu to shi ne yake kiransu izuwa gare shi to kaga wannan ne mai kira izuwa ga Allah mai kira izuwa ga kansa kuma ta wace hanya zai bi don ya tara jama'a ta wace hanya zai bi ya samu ɗaukaka a hanyar da a wasa? to wannan kaga ya dawo ila nafsi ta wace hanya zai bi a dawarsa ya samu kuɗi to wanda yana kira zuwa ga kansa ne ba yana kira zuwa ga Allah ne subhanahu wa ta'ala ba saboda haka malamai suka ce anan akwai fadakarwa akan ikhlasi wato ad'u ila Allah ina kira tsakanina da Allah shi yasa idan mutum ba don Allah yake kira ba to yana jawo kansa azaba ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ta'allama li ghairi Allah aw arada bihi ghairi Allah falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya nemi ilimi ba don Allah ba ko kuma yake karantar da ilimin ba don Allah ba to ya tanadi wurin zaman sa a wutan jahannama ma'ana makoma sautan jahannama ne gare bukin din wurin zaman sa a wutan jahannama tun a nan duniya domin ya karantar da ilimi ba don Allah ba ya karantar don a ce shi mai ilimi ne ko don ya samu abun duniya haka nan a wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man talaba ilman mimma yubtaga bihi wajhullah la yatalubuhu illa liyusiba bihi arban min ad-dunya lam yajid arfa al-jannati yani rihaha yawm al-qiyamah duk wanda ya nemi ilimi ba don Allah ba ilimin da kuma na shari'a ne don Allah ake neman sa amma shi yana neman sa ne don ya samu abun duniya ya tara shi ya zama babban shehi babban malami a cikin al'ummarsa domin ya huta ya samu abun duniya don haka yake yi to wannan kan ko kanshin aljanna ba zai ji ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kanshin ta ma in ya rage tafiya tsakaninka da aljanna tafiyan shekara 70 zaka ji kanshin ta to kaga shi yayin nesa da aljanna tunda baya jin kanshin aljannan kwata kwata saboda haka wajibi ne mai da'awa ya zama yana da ikhlasi ya zo a cikin hadisi farkon mutum uku wanda Allah ta'ala zai fura wutan jahannama da su su ne mutumin da ya je yaƙi inda ake yaƙi fi sabilillahi amma shi ya je ne don ya nuna sadaukantaka ya nuna cewa shi jarumi ne shi ya iya yaƙi shi ba shi da tsoro sosai a tambaye shi ranar alkiyama a ce me kai an baka karfi da jarunta me kai yace ce ba inda za a je yaki fi sabilillahi face na je so ubangiji ta ya ce ƙarya kake yi kayi haka ne don a ce kai jarumi ne an faɗa sai umarni a kai shi wutan jahannama annan na biyu mutumin da Allah ba shi dukiya mai yawa sai a tambaye yana ciyar da ita duk inda aka ce ana neman taimako yana barwa amma ba don Allah ke barwa ba don a ce shi mai ba da taimako ne shikenan sai a tambaye shi an baka dukiya mai kai da ita ya ce ai ya ubangiji ba wata kofa ta alkhairi face na ciyar fi sabilillahi ya ita duk inda aka nemi taimako ina bayarwa sai ubangiji ta ce masa ƙarya kake yi ka bayar ne don a ce kai mai kyauta ne to an faɗa iya sakamakon ka kenan sai a umarni da shi a tafi da shi wutan jahannama sannan mutumi na uku kuma shine wanda Allah ba shi ilimi a wata riwayan Qur'ani yana karanta shi dare da rana wata yana karantar da ilimin dare da rana yana koya mutane addini sai a tambaye shi an baka ilimi mai kai da shi yace ai nayi ta karatu ko nayi ta karantarwa nayi ta karantar da jama'a sai a ce ƙarya kake yi ka karantar ne don a ce kai mai ilimi ne saboda haka sai a ce a ɗauke shi a je a jefa shi shi ma a cikin wutan jahannama wannan su ne farkon wayanda za a sa a cikin wutan jahannama to kaga ba abun da ke da haɗari kamar kira zuwa ga addinin Allah don abu ne wanda na ibada ce tsantsa idan ka shigar da wata niyya a ciki to kana ainihin haskakawa mutane ne kai kuma kana wato jefa kanka a cikin halaka a cikin wutan jahannama ya muqidan naran li ghayrika daw'uha wa harru lazaha baina jambayhi yadrimu أهذا هو العلم الذي قد جنيته أهذا الذي قد كنت ترجوه يطعمه أهذا هو الربح الذي قد كسبته لأمرك لا ربح ولا الأصل يسلم ابن القيم cewa ya wanda yake kunna wa wasu fitila wato suna haskakawa suna ganin hanya suna ganin haske kana haskaka musu hanya amma kai kuma fitilan tana kona ka wato tun zai zama kaman fitilan an kunna wuta aka sa gilas ita tana konewa kuma tana ba da haske kai kana amfana da ita ita kuma tana cutuwa to haka wanda yake karantarwa yace wannan shine ilimin abun da ka ribanta a ilimin kenan wannan shine kake tamani zai amfane ka wannan shine riban da ka samu a ilimin yace wallahi babu riba kuma babu uwar kuɗi babu riba babu babu uwar kuɗi saboda haka kenan sai ya zama na tsakaninka da Allah kake yi to shine wannan ilimin zai yi amfani amma in ba haka ba to ilimin wato ba da ilimin bai zai amfani ba da'awar ba za ta yi amfani ba sai ta zama ila Allah izuwa ga Allah subhanahu wata'ala sannan ya zama ala basiratin ya zama a bisa basira kake kira basira shine ilimi basira anan shine ilimi ka san ilimin aqida ka san ilimin fikihu kuma ka san ilimin akhlaq don addini gaba ɗayansa ya kunsu a cikin abubuwa guda uku nan ne aqida shari'a akhlaq wato ka san menene tauhidi menene aqida sannan ka san kuma menene shari'a shine ka fahimci fiqihu ya zama ka san hukunce hukuncen shari'a na uku kuma ka san al-akhlaq abin da ya shafi kyawawan ɗabi'u da munanan ɗabi'u idan ka yi wannan to shine ka zama kana da basira idan baka haɗe duka ba baka zama mai da'awa na jama'a gaba ɗaya ba to duk abin da za ka yi kira zuwa gare shi kuma ya zama ala basiratin kana bisa basira akan wannan abu wato ka fahimci abun ne kake umurtan mutane su yi shi ko ka fahimci abun haramun ne kake nisanta mutane ka su yi shi amma kar ka kuskura ka je kana kiran mutane zuwa ga wani abu alhalin baka da basira a kansa ma'ana baka da ilimi akan abun haka yake ko ba haka yake ba sai ka je ka jefa mutane akan bata alhalin kai kana nufin wato su zama suna cikin shirya ko ka ɗauke su daga kan shirya ka mai su kan bata Sai kuma kana son ka ɗauke su daga kan bata ne wato mai kyau sai ka mai shi marar kyau marar kyau kuma ka mai da shi mai kyau saboda rashin basira a addini wato baka da ainihin fahimtar addini saboda haka kenan masu da'awa kala biyu ne akwai masu da'awa wanda sun sadaukar da ransu wajen karantar da jama'a kiran mutane zuwa ga tauhidi da shari'a hukunce-hukunce na shari'a da gyara musu ɗabi'unsu wannan wajibi ne zama suna da ilimi mai zurfi wajibi ne ala basiratin din ne zama basira ne a cikin aqida da fiqh da kuma akhlaq abin da ya shafi ɗabi'u saboda duk lokacin da ka kafa kanka ko aka kafa ka kai mai da'awa ne zuwa ga addinin Allah to ka zama shekul islam a cikin jama'a duk wani abu da ya rikice musu kuma na addini za su dawo zuwa gare ka ne in wani bangare ka sani a addinin baka san wani bangare ba to zaka iya yin barna misali kai ka san tauhidi kana kiran mutane zuwa ga tauhidi to su ba su yadda cewa tauhidin kawai ka sani ba za su kawo tambayoyin su akan abin da ya shafi fiqhu akan abin da ya shafi aure da saki da gado da ciniki da sauransu kai kuma baka karanta wannan ba sai ka dinga badda jama'a abin da ya shafi dabi'u da zo a tambaye ka ko ka san fiqhu ne baka san tauhidi ba sai a zo ana tambayanka akan tauhidi sai barnan ka tafi gyaran ka yawa ko ka karanta al-akhlaq abin da ya shafi ɗabi'u kamar yadda abin galibi wanda suke kira eh, wanda ake ce musu jama'atu tabligh za ga sun san ɗabi'u akhlaq amma kuma idan an zo babin aqida da babin shari'a sai kaga kuma abubuwa da yawa ba su san shi ba to kaga wannan sai ya zama ta wannan bangaren za su iya gyara amma kuma in an shiga wancan bangaren kuma babu abin da za su iya cewa karshen ta in da su yi magana a cikin sabarna za su ko kuma yan a wanda sun san abubuwa na falala da sauransu amma ba su san hakikanin tauhidi ba da an shiga babin tauhidi kuma sai kaga da jama'a suke yi a babin aqida ba shiryar da su suke yi ba saboda haka wajibi ne ka san addinin gaba ɗayansa ta kone bangare in kai malami ne mai kiran mutane zuwa ga addinin Allah duk inda aka taɓo ka aji duk abin da aka tabo na addini ya zama dama ka san wani abu a ciki ko duk inda aka tabo ka aji kaman dama iya wannan abun ka karanta to wannan shine ka zama cikakken mai da'awa zuwa ga addinin Allah amma in ba haka ba to ka zama mai nasiha kawai ya dan abun da ka fahimta zaka iya tashi a masallaci kai wa mutane nasiha dan abun nan wani kaga ya kuskure zaka iya umarni da ke aiki da hana mummuna wannan abu dai ba daidai bane kuskure ne idan abun nan wani abu ne ya kamata yayi muhimmi bai yi ba to zaka iya hana shi amma idan mutum ya zama na iliminsa dan karami ne amma kuma ya shahara a garin su shi babban malami ne to abin da yafi masa shine yayi gudu ya je ya ƙara ilimi in ba haka ba barnan da zai yi sai tafi gyaran da yake yi yawa don duk gaba ɗaya za su mai da al'amarin su zuwa gare shi ne gaba ɗaya kuma ilimin sa takaitacce ne kuma ga Hausa sun ce karamin ilimi kukumi ne to in Allah ya jarrabe ka da irin wannan ka je ka karo ilimi kawai ka je ka sake shiri sannan ka dawo amma in ba haka ba to da a samu matsala wannan ko bai zai hana mutane su dan dinga nasiha iya gurgudun abin da kake da yakinin haka yake kai wa dan uwanka nasiha wannan yana da kyau don ya zo a hadisi ballighu anni walau aya ku isar mini koda da aya ɗaya ne in ka fahimci aya shikenan wanda baka fahimta ba kuma ban sani ba shikenan sai ka tsaya inda ubangiji ta'ala ya tsai da kai idan an samu wannan to kai ma kana da basira na wani bangare amma mai da'awa sosai to ya zama yana da basira ta dukkan bangarori na addini gaba ɗayansu to nan ne zai iya gyara al'umma da ka ubangiji ta'ala ya ce ala basiratin to kaga akwai sharuɗai guda biyu a cikin wato wannan ainihin wannan aya kuma wannan manzala sa sama a sai yake kuma al'umma sama a kansa suke shi yasa ya ce ana wa manittaba'ani ni da wa'inda suka bi ni ni da wa'inda suka bi ni kenan manzo Allah ala basiratin yake kira kuma ina kira tsakaninsa da Allah yake da'awa zuwa ga addinin Allah kai ma ka zama ala basiratin kuma kai da'awan a bisa ikhlasi tsakaninka da Allah sannan yace wa ma ana minal mushrikin wa subhanallahi sarki ya tabbatar ma Allah Allah baya siffantuwa da kowace irin siffa ta tawaya siffofinsa gaba ɗaya na kamala ne walahul masalul a'la siffofi maɗaukaka sun tabbata wa Allah subhanahu wa ta'ala babu irinsa jalla jalaluhu sannan ya ce wa ma ana minal mushrikin ni bana daga cikin mushrikai kenan ba za ka zama mai da'awa zuwa ga tauhidi ba in kana cikin mushrikai kana tare da masu shirka ko ba ka shirkan? in kana tare da masu shirka ai ka yadda da shirkan kenan kaga bai ce wala ushriku ba bai ce ba zan yi shirka wa ma ana minal mushrikin ni bana tare da mushrikai ka tare da su don abin da suke ba daidai bane kuskure ne tsakaninka da su shine da'awa ka gyara musu wato ainihin ainihin shirkan su ko tauhidin su su koma zuwa ga tauhidi tsantsa su daina abin da suke na shirka to mutumin da yake shirka sai kuma yazo yana da'awa zuwa ga tauhidi sai wannan yana tuka da warwara ne ya gyara kansa tukun kafin yazo ya gyara ainihin jama'a shirka baya haduwa da tauhidi sannan daga cikin sharuɗai na da'awa zuwa ga kalmar tauhidi ko zuwa ga la'ila ko zuwa ga addini akwai mutum ya gyara kansa kai akan kanka ka gyaru kafin ka gyara wani don mutane wasu suna koyi da aikin malami fiye da abin da yake faɗa wani shi ba zuwa ma inda malamin yake karatun kawai yana duba me aikinsa kawai nan sai ya koyi da shi to idan baka gyaru ba sai ka ɓadda mutane da yawa kuma sannan waɗanda suka fahimci kuma kai din ba mutumin kirki ba ne to ba za su amsa da'awar taka ba ba wani ne ya faɗe ta ba kai rabu da wani ba wani ne wani kai wani ba malami bane kuma kana da wani abu na ilimi amma saboda ayyukan ka ba na gari bane shi yasa ubangiji ta'ala ya ce wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin ba wanda yafi kyawun magana ba wanda ya faɗi magana mai kyau kamar wanda ya kira zuwa ga addinin Allah sannan kuma ya aiki na gari sannan ya ce ni musulmi ne kaga ga da'awa zuwa ga Allah da ikhlasi tsakani da Allah sannan wa amina salihan yayi aiki na gari to kaga wanda ayyukansa ba nagari gari bane bai kamata ya zama mai da'awa ba don mutane ba za su karbi da'awan ba da'awar ba za ta yi kima ba kuma sannan zai badda mutane dewa zai badda jama'a da wani ya ce fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanasiku kaga barna ce babba a cikin jama'a malami ya zama yana keta iyaka ma'ana malamin da yake sabon Allah a cikin jama'a wannan ba karama barna bace a cikin jama'a yace wanda ya fi shi barna jahili mai ibada wasu za su dauka daidai ne abin da yake tafiya a kansa to shi ma barna ne yace huma fitnatun fil alamin azimatun liman bihi ma fi dinihi yatamassaku gaba ɗayan su fitina ne guda biyu mai ibada akan jahilci da mai ilimin da kuma baya ayyuka na gari ayyukansa na barna ne dukkaninsu fitina ne a cikin jama'a kuma fitina ce mai girma ga wanda yake koyi da su a wurin addininsa To da haka dole ne ya zama akwai aiki na gari ka zama ai ka zama ya zama ayyukanka na gari ne kai da kake kiran mutane zuwa ga wato ainihin tauhidi idan ya zama na fasadi kake da barna kake yi to da'awar ba za ta yi tasiri ba ba za ta yi tasiri ba wani yana cewa amartukal khaira لكن ما أتمرت به وما استقمت وما قولي لك استقم نينا أمر شيكا دا الخير نتي كي أماني كما بنيبا يتي تو بن شريوبا يا ذي يتي مكا كما كشريو فمتاني ما سنا دوبا ونن أيا أيها الرجل ويا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم تسف الدواء لذي استقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم فابدأ بنفسك وانهها عن غيها faizan idan tahat anhu wa anta hakimu min zaka yuqbalu ma taqulu wa yuqtada bil ilmi minka wa yanfa'u ta'lim yace abin nan farkon baitin wa ghairu abin nan abin nan wa ghairu mutumin da da lafiya ba mutumin da ba mai tsoron Allah bane kuma yana cewa a ji tsoron Allah yace kamar likita ne bai da lafiya yana yi wa wani sa magani yayi wa kansa man yace ya kai wanda yake koyawa mutane addini amma kuma kai baka aiki da abin da kake faɗa yace ina ma a ce kanka kake koyawa addinin tukunna kafin ka koyawa jama'a yace ka fara da kanka in ka fara da kanka ka gyaru to nan ne ka zama mai hikima a lokacin za a karbi abin da kake karantarwa kuma ai koyi da kai ko da ka dole ne malamai su ji tsoron Allah idan ba su ji tsoron Allah sun gyara halayen su ba ilimin su bai zai yi daraja ba ba zai samu karkuwa ba sannan kuma wasu za su yi koyi da su a bisa barnan da suke sai su dauka daidai ne so da aka sai su zama masu barna a cikin al'umma ba masu gyara ba da masu gyara ba saboda haka wajibi ne mutum ya daraja alkur'ani da hadishan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi aiki da su musamman idan yana da'awa zuwa ga addinin Allah don wani malamin kam gare jahili da shi gara jahili da shi jahili in ya bata shi kadai ya bata amma malami kuma in ya bata al'umma ce za su bata gaba sau da aka batan malami batan al'umma ne batan jahili kuma batansa shi kadai ne to kaga ya fi sauki akan me akan na malami yasa ibnu qayyim yana cewa mudi'an li amri llahi kan ghasha nafsahu muhinan laha anna yuhabbu wa yukramu badi'un anil ta'ati asra'u lil khana min as-sayli fi majrahu la yataqassamu وتقوم مع هذا بأنك عارف كذبت يقينا في الذي أنت تقوم وما أنت إلا جاهل ثم ظالم وأنك بين الجاهلين مقدم إذا كان هذا نصح عبد لنفسه فمن ذا الذي منه الهدى يتعلم وفي مثل هذا الحال قد قال من مضى وأحسن فيما قاله المتكلم فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم mutum yana tozartar da umarnin Allah subhanahu wataala baya bi yana walakanta kansa da sabon Allah da fasikanci ana nuna shi a hanya mai ilimi ne amma fasiki ne ba mutumin kirki bane yana gaggawa wajen ayyukan alfasha amma wajen da'a wa Allah ta'ala kuma yana jinkiri wato baya sauri wajen ɗa'ar Allah ta'ala sai ya ce amma duk da haka yana riya cewa shi malami ne a hakan din da halinka yake amma kana cewa kai malami ne yace a'a kai dai azzalumi ne kuma jahili yace kuma a jahilin ma kana na gaba gaba a jahilin ma don mal ilmu illa al'amalu bihi shi ilimi aiki da shi shine shi kuma shine mai shi din saboda haka yace a jahilin ma kai ne na gaba gaba kuma yace idan ya zama na malamai ba su gyara kansu ba to a wurin waye ne za a karbi shirya a wajen wa za a karbi shirya in malamai ba su gyaru ba wanda su suka san shiryan to wurin waye kuma yau za a karbi shirya babu kenan yace to irin haka ne wani malami yake cewa fa in kunta la tadri fatilka musibatu idan baka da ilimi kai jahili ne baka fahimci addini ba wannan babbar musiba ne amma wa in kunta tadri fal musibatu azam in kana da ilimin kuma baka yi aiki da ilimin ba to musiban ta fi girma ila jahili za a masa uzuri a wasu abubuwa da bai yi ba ko a wasu abubuwa da ya na sabon Allah kila bai sani ba ne amma kai da ka sani ka take kuma wani uzuri za a maka kaga kenan musiban ta fi girma in ka jahilci ka babbar musiba in ka fahimci addinin ba kai aiki da shi ba to musiban ta fi girma kenan wanda ya rabbanta shine wanda ya fahimci addinin kuma ya aiki da shi To da aka fahimci addini ka zama mai wayewa addinin ka sannan kuma ka zama mai aiki da addini wannan kai ne wanda ka samu wato ainihin tsira ko za ka samu tsira gobe kiyama kai ne kuma shiryayye a nan duniya daga cikin sharuɗai na da'awa akwai hikima wato mutum ya dinga kira ta hanya mai kyau hikima shine wada'u shay'i fi mawdi'ihi almunasib lahu kowane abu ka dora shi a inda ya dace a dora shi wannan shi ake cewa hikima to wa'azinka ya zama kana yin wa'azinka a inda ya dace in ka sa mutane a gaba su haine mutanen nan ka san irin da'awan da zaka musu wayannan wayanda ba musulmi bane ko kuma musulmi ne wayanda ba musulmin ba Kirya ne yahudawa ne ma'ana da suna da wani addini ko ba su da shi musulman kuma wayanda kake da'awa masu son gaskiya ne ko masu taurin kai ne kowa da irin uslubin da ya kamata kai masa da'awa da haka dole sai an samu hikima shi yasa ubangiji ta ce udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan wato kai kira izuwa ga tafarkin Allah izuwa ga addinin Allah da hikima eh wato lokacin zafi kai zafi lokacin da babu bukatan zafi kuma kar kai zafi shine ma'anar hikima irin kalmomin da ya kamata ka yi amfani da su a daidai wannan lokacin irin su ka yi amfani da su ba wasu kalmomi daban ba can kalmomin kuma can ya kamata amfani da su in ka ɗauko su ka kawo su na sai rikita maka dawar ka gaba daya so da ka wannan shine hikima to bayan hikima kuma akwai mau'iza shine wa'azi ka jawo aya ka jawo hadisai sannan kuma akwai almujadala wato wani hikima ba ta yi lallabi da rarrashi ba zai ishe shi ba wani sai ka hada da ayoyi da hadisai masu zafi sannan zai iya karban da'awa wani kuma sai ka yi jayayya da shi ma ya faɗa ka faɗa ku kawo ku yi goren hujjoji shi ya kawo hujjan ka kai ka kawo a gora a gani wace hujja ce tafi karfi wani sai ya kai ga haka kafin ya karbi shirya kamar Allah ta ce wa jadilhum billati hiya asan wala tujadilu alal kitabi illa billati hi ahsan saboda haka ta hanya mai kyau ta hanya mai kyau ne jayayyan ake yi ibn qayyim ya kasa wayanda ake kira zuwa ga addinin Allah kashi uku kamar yadda ayar alqur'ani nan ta kasa su yace akwai mutumin da idan mutumin da ya kasance mai neman gaskiya ne kuma yana son gaskiyan kuma yana fifita gaskiyan akan wani abu wanda ba gaskiya ba in dai ya gane gaskiyan kai tsaye zai bi ta to wannan ana kiransa da hikima ne kawai babu bukatan sai ka tsananta ka yi ta kawo ayoyi da hadisai ko kuma sai ka tsaya kana jayayya da shi in ka gaya masa kawai zai dauka saboda haka yana bukatan kawai cikin ruwan sanyi ka gaya masa gaskiyan ya gane ta to shikenan zai zai amfani da gaskiyan kaga wannan bai da matsala kenan shiriyan yake nema yana son ta kuma yana fifita ta akan abun da ba shiriyan ba to wannan su suka fi kowa saukin yi wa wa'azi to kaga wannan ba bukatan ka tada jijiyoyin wuya ko idanunka su yi ja ko kai fushi ka daga hankalin jama'a duk wannan baya bukatan wannan cikin ruwan sanyi kawai sun gane mai kake nufi kuma za su yi aiki da shi sannan na uku kuma akwai wanda ya kasance ya shagala da kishiyan gaskiya amma da zai gane gaskiyan da zai zaɓe ta kuma ya bi ta wato kamar mutum ne yana sabon Allah kana son ka dawo da shi kan tafarki madaidaici to ne yana bukatan wa'azi don abun ya riga kila ya zama masa jiki ko dabi'a ina bukatan ka kawo masa ayoyi wa'inda suke kwankwasan masu sabon Allah amma da zai gane abun ba haka bane yana da hadari zai bar shi to sai ka kawo masa hadarin abu akwai wanda yake azzalumi ne yana bukatan ka kawo masa ayoyi da hadisai masu bayani akan mummunar makoma ta azzalumai da hadarin da azzalumai suke ciki idan ka kawo masa wannan kaga sai ya bar zaluncin nasa ya dawo zuwa ga gaskiya akwai wanda ya rungumi bidiyoyi kishiyar sunna wannan in kana son ka dora shi akan sunna to dole sai ka kawo dalilai qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka nuna masa hadarin bidiyan da ke ciki shi yana kan kishiyar sunna kishiyar shari'a amma kuma da zai gano shiryan da sai da sai bi ya taso a garin su ko a unguwarsu ko a gidansu ya ga ana wannan abun sai ya kama yi amma da zaka gamsar da shi da dalilai zai bi to ne yana bukatan al-mau'izatul hasana wato wa'azi mai kyau dole sai ka hada da dalilai in ba haka ba don me yasa zai bar abun da ya tashi a kansa ba tare da ka gamsar da shi ba sai ka gamsar da shi da qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama wanda yake son yayi waccan barnan kuma bai da qur'anin bai da hadisin sai ya ga kame kame yake yi to zai iya barin sa ya dawo kan sunna amma wanda dama baya bidi'an baya sunnan don Allah yana bukatan kai ta kawo ayoyi da hadisai shi gaskiya kawai yake bukata shi cikin hikima kawai in ka nuna masa hanyar kawai bi zai a cikin ruwan sanyi amma wanda yake rungume da kishiyar wannan kuma sai ka rusa masa abun da yake akan nasa sukun abun da yake akan sa din sai ka dora shi kuma akan abun da yake daidai kaga aiki biyu ne ya same ka wanda dama shi ba akan barna yake ba ba kan bata yake ba shiriyar kawai zaka bashi sai amfani da ita wanda yake kan barna ko bata ko bid'a sai ka rusa masa barnansa da batarsa da bid'ansa sannan ka zo ka tsora shi akan shiriya da sunna in ba haka ba kuma to yana nan akan wancan batan tasa to kaga wannan shine wa wal mau'izatil hasanati kenan wa mai kyau sannan yace na uku akwai mutumin da ya kasance mai taurin kai mu'anid sannan mu'arid ga taurin kai kuma ga bijirewa abin za a kawo masa na shirya to wannan kan yana buƙatan a yi jayayya da shi billati hiya asan wato ta hanya mai kyau shi da za jawo aya ko hadisi sam bai zai yadda ba sai kun tattauna da shi ka kalubalance shi tukun ka ce masa kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku kawo hujjan ku inda gaske kuke yi saboda aka yi kawo dalilin da yasa yake kan wannan barnan ya kawo maka hujja sai zama kila bayi da shi da zaran bayi da shi kuma sai hankalin sai tashi idan bai da shi sai kai kuma ka kawo naka shikenan a ai in ka zane fa ta kawo maka shubuhoyin kana ta warwarewa ya kawo maka wannan ka warware haka har ya gane in kuma ya kawo dalilin kuma dalilan san ba akan abun da yake a kansa suke ba wato dalilin yana gabar shi yana yamma sai ka bar shi ya kawo dalilin sa sai ka warware masa dalilin ka ce dalilin ga abun da yake nufi ga abun da yake nufi amma kuma magana ta gaskiya shine kaza shi kuma ga dalilinsa ku tattauna da shi in mai son gaskiyan ne zai bar abun da yake yi na barna ya koma akan me akan gaskiyansa abin na akan gaskiya din to saboda haka kenan idan mutum yana kan barna sai zama ba wani bai da wata marika akan barnan wannan in kamar wa'azi mai kyau zai iya gamsuwa in mutum yana kan barna sai zama yana da wasu hujjojin da ya rike shi ya dauka hujjoji ne to ko ka kawo naka ba zai gansu ba sai ka rusa masa nasa din sai ka rusa masa nasa sannan ka kawo naka to wannan kaga an shiga jayayya kenan wannan shine mujadala bangi ta ce wa Allah wa atiu rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul saboda haka ku bi Allah ku bi manzon Allah ku bi malamai da shugabanni in kun yi jayayya akan wani abu ku mai da shi zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ku koma qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zai riba muku rigima to sai a a tattauna in mun yi sabani da kai wajen fahimta ayar alqur'ani sai mu koma tafsirai akwai tafsirai magabata da yawa sai mu je mu duba malamin tafsiri suka fassara in gaskiya kake so yanda suka fassara kawai sai ka sallama shikenan sai ka bi gaskiya idan hadisai ne akwai male magabata da suka yi sharhin hadisin sai ka ajiye fahimtanka ni ma in ajiye tawa sai mu koma wajen manya manya littattafai da aka yi wa hadisai sharhi mu je mu duba su magabatan yaya suka fahimta cikin sai mu koma kan fahimtar magabata in ka koma na wanne dace da na magabatan na magabatan ka dauka ba nawa bane in naka ne dace da na magabata ba naka ka dauka ma na dauki na malamai magabata ne shikenan in dai mutum yana son gaskiya sai a sai a shirya da shi akan haka to amma in mutum ba gaskiya yake so ba duk yanda kai da shi ba zai gane ba wani shi ba ilimin ne da shi ba jayayyan ne kawai yake bukata jayayya kawai wani kuma so yake shahara da jayayya shi yasa muqabala ba da kowa ake yin ta ba wani idan kai in kai muqabala da shi ka tallata masa barnansa ne kawai shi ba da ilimi dama ba da ilimin komai amma za a ce ai ya isa yayi muqabala da wani wanda yayi muqabala da malam wani ma kai muqabala da shek wani kaga shikenan da ba a san shi ba yanzu ka daga shi kuma bai zai bar abun da yake kansa na barna ba ko da ka kure shi saboda mai ba ilimi ne da shi ba kuma ba hujja ne da shi ba kuma ba gaskiyan yake so ba ubangiji ta ala ba da labarin sai ce minan nas man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir ثاني فيه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق daga cikin mutane akwai waɗanda suke jayayya suke muƙabala alhalin ba su da ilimi kuma ba akan shirya suke ba ko ba su da littafin da yake haskaka musu ba su riƙe alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma suna jayayya da malamai kuma suna takama shine ma'anar sani bifi yana takama yana tunkura jikinsa yana girman kai yana nuna cewa shi ma ya isa ubangiji ta halace wa'annan suna da kaskanci a nan duniya kuma ranar alkiyama za mu ɗanɗana musu azaba ta gobara a nan duniya in suka samu wani mai ilimi sai kure su sai su kasa motsi ko su zo su yada barnan a zo a nuna wa jama'a jahincinsu sai su ɗauki kaskanci abinda suka faɗa maka yau gobe ma in sun zo shi su maimaita saboda ba su da ilimi jibi ma shine abu ɗaya ne ake tallansa shekara ashirin ko talatin shi ko mai ilimi fa kullum ka zo sai ka samu sabon abu saboda haka inda ka gane barna da bidiya za a dinga kewayawa ne kan abu kwaya ko biyu ko uku kullum dai aka zo shi ne to addini ya takaita a kansa ne kawai kaga wannan rikici kawai ake nema to kaga sai ya dauki kaskanci a nan duniya a gane cewa abin da yake a kansa barna ne sannan azaba mai radadi kuma ta wutan jahannama tana nan tana jiran sa ranar alkiyama Allah ya sauke to ubangiji subhanahu wataala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa ainihin jama'arsa shi kan yana kira zuwa ga Allah ne tsakaninsa da Allah kuma a bisa ilimi yake da'awar ba akan jahilci ba ba akan son zuciya ba kuma da shi da duk wanda ya bi shi daga cikin al'ummarsa duk mai da'awa irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ne ya zama akan ilimi yake yi in bai bai da ilimi akan abun to kar ma ya fara magana akan sa don da muguwar rawa gwamma in tashi in ji bahaushe sannan kuma yace ni bana daga cikin mushrikai wannan shi yake nuna maka hadarin shirka ko ina kore ta ake a cikin alkurani don idan aka samu shirka to tauhidi kuma ya rushe dole sai an kore shirka sai ka kubutar da kanka daga mushrikai baka tare da su baka shirka baka tare da masu shirka sannan addinin ka yayi kyau sannan sai yace an ibn abbasin radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha mu'adhan ila al-yaman lamma ba'atha mu'adhan ila al-yaman قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فعالمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أدعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه wannan hadisin bukhari da muslim suka ruwaito shi wato muttafaqun alaihi ne an ruwaito shi daga mu'az bin jabal daga abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma Allah ya yarda da su yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha mu'azan ilal yaman yayin da ya aika mu'az mai jabal izuwa ga yaman wato ya aika shi a matsayin jakadarsa a matsayin imbasadonsa wanda zai je ya koya wa mutane addini a garin yaman don yaman tana da nisa daga, garin madina wata ƙasa ce daban ba saudiya ba amma suna makwattaka da saudiya to sai ya aika shi akan ya je ya koya musu addini kamar yadda manzon allah sallallahu alaihi lokacin da yake garin makka ya aika mus'ab bin umair ya tafi madina je ya koya musu addini haka aka tura mu'azu bin jabal zuwa ga yaman wato kasar yaman zance mafi inganci an tura shi a shekara ta goma kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aikin haji wanda ya ban kwana da jama'arsa kuma mu'azu bin jabal yayi ta zama a yaman din yana zama yana zaune a yaman har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yana yaman yana koya mutane addini a zamanin khalifancin abubakar ya dawo wato garin madina sannan bayan nan kuma ya sake fita ya miƙa garuruwan sham wato garuruwan Falasɗin abin nan siriya da Falasɗin da jordan da Labanan ya tafi wayannan garuruwan har ubangiji ta ala ya masa rasuwa a wa'annan garuruwa ɗin a lokacin wata annoba da ake ce mata ɗa'unu amwas wanda sabai da yawa suka rasu a wannan wato ainihin annoba ɗin jabal har yanzu yana nan kabarinsa yana nan a jordan wato a biladu sham ɗin a jordan wato Allah ya masa rasuwa kabarin sai na wuri da shi da Abu Ubaida Amir bin Jarrah da kuma Sharhabil da wasu daga cikin wato sahabbai wanda suka yi shahada a wannan annoba din to Mu'adh bin Jabal da aka aike shi zuwa ga Yaman manzon Allah ya tura shi zuwa ga Yaman qala lahu sai ya ce masa innaka tati qauman min ahli alkitabi kai zaka je ka samu wasu mutane ne daga cikin ahli alkitabi a Yaman zaka tafi da'awan addini amma fa ga irin kalan mutane da zaka samu alul kitabi ne yahudu da nasara me yasa aka gaya masa don ya shirya wato ba jahilan mutane zaka je ka samu ba mutane ne masu addini sun karanta a taura sun karanta injila saboda haka sai kai shiri kenan zaka je ka tinkari malamai ne amma malamin akan barna suke kai kuma zaka kai musu daidai abin da yake na gaskiya ka kenan sai ya shirya kenan sai ya shirya amma da mutane ne kawai irin jahilin larabawa wannan zai je samu ai ba wanda zai iya jayayya da shi to da manzala sai sama ba zai ce masa ma ga irin kalan mutanen da zaka samu ba sai kawai je kama da awas kenan idan zaka yi mutane wa'azi ka san suwaye a gaban ka ka san suwaye a gaban ka idan masu ilimi ne ba idan ka zo kana yi kana musu wa'azi kamar yadda ake wa jahilai ba za su saurare ka ba wa'azin bai zai musu tasiri ba to da ka sai ka shirya sai ka shirya sosai to manzala sai sama anan yana gaya masa cewa ahlul kitabi zai samu yahudu da nasara domin ya shirya wajen muqabala da su zan tabbata su nemi mai. su yi mukabala da shi malame su saboda aka yi da shirinsa sai ce falyakum awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu Allah ilaha illallah ya zama farkon abin da zaka kira su zuwa gare shi shine shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wato farkon ya zama tauhidi ya zama farkon abin da zaka kira su da shi tauhidi wannan shine ma'ana suke cewa al ahammu fal aham idan zaka yi dawa sai ka duba me yafi komai muhimmanci to kaga in dai mutane ne marasa addini abin da yafi komai muhimmanci shine shahadatu Allah ilaha illallah su shiga musuluncin tukun bara ka je ka kama koya musu sallah azumi zakka alhalin ba su musulunta ba kenan musuluntar da su shine ahammu shay shi fi komai musulmi idan aqidan su ta gurbata suna yin abubuwa na shirka kuma suna da awan musulunci to yanzu kai fa ba maganar gyaran sallah ne ko azumi ko zakka ba a ko dabi'u ba maganar gyaran tauhidi ne tukun shine a gaban ka su fahimci tauhidi su fahimci hadarin shirka in tauhidin su ya gyaru to sai a gyara musu sallan su auren su cinikin su da sauran abubuwa na dabi'u amma ka bar tauhidi a gurbace kuma ka zo kana gyaran wasu abubuwa daban ko kana ta faɗan tarihi kana ta faɗan falala to wannan fa ba gyaran al'umma za ka ba wanda da yawa kuma masu wa'azi sun rutu da wannan suna barin abin da yake shi fi muhimmanci sai su dinga yin wani abu daban idan mutum yana tafsiri wasu ya dinga kwakulo ta ina da a samu kisoshi wani wace sura ne take da kissa nan sai je can kowannan sura yana tafsirin sa don ya samu kissan da zai dinga bayarwa ai ta ba da kissa ana jin dadi ana nishadi wannan ba zai gyara jama'a ba ko mutum zai wazi ya nemo ai abun nan hadisai da suke faɗan falala abu kaza sa kaza abu kaza in kai kana da kaza falala kawai yaushe zaka gyara jama'a duk ka je ka sa zuwa aljanna saboda haka ba ni gyaron a yanda suke ma suna ga da su shiga aljanna ina da su gyaru yaushe da su je nan ayyukan ayyukansu to kaga dole ne zamana kana kiran su zuwa ga tauhidi zuwa ga gyara imani da Allah ta'ala ka nuna musu hadarin shirka da hadarin abubuwan da suke a kansa na sabon Allah wannan shine kana son su da shari'a ba wai abinda da mutum yake so za ka gaya masa ba abinda zai amfane shi eh wa'azin ana yin sa babu kissoshi zaka ga wani baya jin dadin wa'azin amma kuma shine zai amfane shi lokacin kissan kuma in ya zo a yi ta sai a yi ta wannan ba laifi bane kissan ma akwai wazuzzuka a cikin ta haka nan kwadaitarwa shi ma akwai lokacinsa akwai kuma lokacin da ba na kwadaitarwa ba ne na tsoritarwa ne a tsoritar da jama'a domin su shiga taitayinsu su koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala so da haka farkon awan ka kira su zuwa ga tauhidi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayatin aw riwayan ila an yuwahidullah kai musu da awa har sai sun kade ta Allah sai sun yi tauhidi shine abu na farko bayan nan kuma sauran abubuwa su biyo baya a wata riwaya ta bukhari yace ud'uhum ila shahadati allah ilaha illallah wa anni rasulullah ka sallallahu alaihi wasallam ka kira su zuwa ga shaidawa ba abun bauta da gaskiya sai Allah kuma ni manzon Allah ne saboda ai kalmar shahada ita kadai ba za ta wadatar ba sai ka hada da shaidawa cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne amma wani lokacin sai a takaita akan la ilaha illallah saboda duk wanda ya yadda da la ilaha illallah yana hukunta masa kuma ya yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne manzon sa Wadan kace ashhadu an la ilaha illallah sai kace wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shi yasa wata ruwayan sai ta fito da shi ƙoro inda mutum zai ce ya yadda Allah shi kaɗai ne kuma yace manzon Allah ƙarya yake ba manzon Allah bane ya bai zama musulmi ba saboda haka dole sai ka yadda da manzoncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ka zama musulmi saboda haka duka biyun zai kira su tauhidi da kuma imani da manzoncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yace fa inhum ata'uka lidhalik idan suka yi maka biyayya akan hakan din wato farko ka kira su zuwa ga tauhidi duk da cewa Yaman ba wai ainihin yahudu da nasara ne kawai a Yaman ba akwai mushrikan larabawa amma galibin su yahudu da nasara ne su suka mamaye gari shi yasa aka ce alul kitabi zaka je ka samu ka kira su zuwa ga tauhidi dukkanin su da su da mushrikan larabawan fa inhum ada'uka lidhali in suka bi ka akan haka tauhidi ya tabbata musu to fa'alimhum ka sanar da su anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin Allah ya farlanta musu salloli guda biyar fi kulli yawmin wa layla a kowane yini da dare shine azhar la'asar maghriba isha asubahi ka sannan ba in tauhidi ya tabbata to sai kuma sallah kaga haka aka shar'anta abun da farko tauhidi ne shekara goma ana kiran mutane su ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga baya da manzala sallallahu alaihi wasallam mi'raji isra'i da mi'raji sai aka farlanta kuma sallah aka ce kuma ai sallah to yanda yake ya sauko yanda aka shir'anta sunnan haka mutumin da bai karbi addini ba a haka za a fara masa imani ya shige shi ya karbi kalmar shahada sannan kuma sai a zo maganar sallah ba za ka koya masa sallah ka gaya masa muhimmancin sallah ba ka koya masa tauhidi ba sai ce to ka gaya musu Allah wajata musu sallolin nan guda biyar kenan salloli guda biyar sune farillai sune wajibai sune rukunin addinin musulunci kenan wasu sallolin ba su ba sai su zama mai nafila don wani ya zo ya ce ya rasulullahi ka gaya min abun da ya waje ba a kaina sai ce masa khamsu salawatin fil yawmi wal layla salloli guda biyar a yini da dare sai ce awa ghaira zalik akwai wasu banda wannan yace la illa an tatawwa yace babu sai dai kai tadawwi sai dai kai nafila kenan sauran sallolin nafila ne fa inhum ata'uka lidhalik in suka bi ka akan haka din fa alimhum ka sanar da su anna Allah aftarada alaihim sadaqatan Allah ya wajabta musu sadaka shine zakka kaga zakka ita take biyo bayan wato ainihin sallah daga tauhidi sai me sai sallah sannan sai zakka sannan sai azumi sai aikin hajji biyo baya so da haka in suka yi sallah suka yadda da sallah to ka gaya musu kuma Allah ya farlanta musu sadakatan zakka tu'khadhu da ake karbanta min aganiyahin daga mawadatansu faturaddu amai da ita ala fuqara'ihim abisa wa'inda suke fakiran su to zakana ce mata sadaka wannan kuma yana nuna mana cewa a sai ana bawa fakiri zakka fakiri wanda bai da shi ko yana da shi abun bai zai ishe shi ba ana ba shi zakka wannan ɗaya ne daga cikin mutane guda takwas wanda ubangiji ta ya zana yace ana ba su zakka masu sadaqatu للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله صدق متن تقص فقيري مسكيني sannan masu aiki a kan ainihin zakan su ne jubat wanda ake turowa su je su karko zakan su ma ana ba su ko da mawadata ne sannan ana karban abin nan wanda ake bi bashi ko kana juya miliyon dubu in ana bin ka bashi miliyon dubu ko miliyon dubu ɗaya da miliyon dubu ɗaya da miliyon ɗaya wato abin da ake bin ka bashi ya hai abin da ke hannunka ko ya mamaye abin da ke hannunka za a baka zakka saboda haka ba wai don yana walwala yana da gida yana da mota yana da jari a shagonsa sai zamana abun da ya mallaka bai zai biya masa bashin da ake bin sa ba to ana bashi zakka kaga dai zai kwana ya ci abun da yake so ya sha abun da yake sha amma abun da yake so amma ko miskini ne so da haka ana bashi zakka wanda ake bi bashi matikar dukiyarsa ba za ta iya biya masa bakin sa ba sannan haka nan wa fir riqabi wato ana tattara kudin zakka a sai bayi a yanta shi ma wurin ba da zakka ne sannan akwai al mu'allafatu qulubuhum wato wa'anda ake rarrashin zuciyansu don su shiga musulunci mutum ne alamansa zai shiga addinin musulunci sai a bashi zakka don a kwadaitar da shi shiga addinin musulunci sannan haka na ana bada zakka fi sabilillah fi sabilillahi ana nufin yaƙi, a zo a shirya za a tafi runduna za ta tafi yaki amma kuma sai zamana lokacin da za a tafi yakin nan akwai mutanen da suke son zuwa yaƙi amma ba su da abin da za su yi guzuri su tafi yaƙi, ko su bar wa iyalansu sai a tattara zakka a zo a sayi makamai a sayi dawakai a ba su guzuri na abin da za su ci da abin da za su bar wa iyalinsu wannan shine fi sabilillahi sannan kuma akwai ibnu sabil wato shine dan tafarki shi ba fakiri bane a garin su amma garin da ya je din kuma shi fakiri ne a garin su mawadaci amma ya je kudin sa sun kare saboda haka ko miliyoniya ne a garin su ana bashi zakka domin ya samu ya dan abinci har ya dawo garin su amma su ma yanzu suka ce da sharadin in bai samu mai bashi bashi ba in ya samu mai bashi bashi to ba za a bashi ba to wannan kila a da ne a yanzu dai duk mai kuɗi sosai kan yanda aka waye akwai har akwai waya akwai banki to yana da wuya kuma a ce ya je wani gari har ya buƙaci zakka yawwa dai waya a sa masa kuɗi a account ɗinsa kuma ya cire a garin da yake in ba da account ɗin ma a masa transfer je karɓa bai da wani matsala ko kuma wani ya san wani a wannan garin ya buga waya ce a bawa ne kuɗi za a turo maka to irin wannan yana da wahala a yanzu amma a da da babu waya babu banki in ka je ma ka bata sai an ga dawanka ba a san ma a ina kake ba to irin wannan mutum sai ya walakanta idan guzurin sai ya kare ko da mai kuɗi ne a garin su to irin wannan ana ba shi zakka to idan mutane su ake bawa zakka to amma anan wannan hadisin yace tu'khadhu min aghniyaihim ana karban zakkan daga mawadatan su turaddu ala fuqaraihim amir wa ainihin faqirin su to mawadatan suwa idan muka dauka mawadatan Yaman ana karban zakka daga mawadatan Yaman sannan amir wa faqirin Yaman to sai mu sai wasu malamai suka fahimci haka sai suka ce zakka ba a fidda ita daga garin da aka fitar da ita ma'ana idan ka cire zakka a nan jimeta to ka riba ta a jimeta kar ka gaita gombe ko ka kai ta numan ko wani gari ko jalingo a nan jimeta za ka cire ta in a kano ne kake da kuɗi ka cire zakka to ka riba ta a kano kar ka tsallako da ita ka kawo ta yola a kano za ka riba ta so sun fahimci a nan da aka ce tukhadhu min aganiya ana karba daga mawadatansu faturaddu ala fuqara amirwa fakiransu sai suke fahimtan kenan fakiran wannan garin sai suka ce ba a fidda zakka zuwa wani gari kuma suka ce in ka kaita wani gari ba a garin da ka samu dukiyar ba suka ce zakkan ba ta yi ba amma mafi zance mafi inganci zakkan ta yi shine kuma jumhur ma suke akan sa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Madina yakan ta da mutane su je su karko zakka daga wasu garuruwan kuma a kawo ta Madina a riba fakirin Madina to kaga da ba a ribawa ba ba a kai ta wani gari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zai yi ba sannan sai zama wannan hadisin kenan fa turaddu ala fuqara'in amiru faqirin su ma'ana amiru faqirin musulmi faqirin musulmi ake nufi sawa'un a Yaman suke ko ba a Yaman suke ba a karba daga mawadatan musulmi wa kuma faqirin musulmi to da aka zakka wato haƙi ne na faqirai ko a ina suke za a basu amma duk da haka abun da ya fi kare ba a garin ku shi ya fi akan aka kai ta wani wuri ko kuma kare ba mafi yawa a garin ku in akwai wasu mabukata a wani garin ka ɗauke ta ka kai ta wani gari amma ka ɗauke ta ɗungurungun in ta ka je ka kai ta wani gari makwabtanka miskinai yan uwanka miskinai abokanin arziki yan babun nan wanda suke mu'amala da kai miskinai duk ka kai ta wani gari in kai haka baka kyauta ba ka ba su dai su na kusa da kai sannan daga ba kuma in kana bukata za ka iya tura wani bangare wani garin sannan a nan ya nuna mana zakkan ana bawa simfi ɗaya kaga mutum takwas ne ake bawa zakka amma nan aka ce faturaddu ala fuqara'ihim ana mayar wa fakiran musulmi to kaga sai in ka bawa iya talakawa kawai zakkan ta yi ba sai ka je ka nemi kuma abun nan ibnu sabil wanda guzurin sa yanke ba sai ka je ka nemi abun nan wanda zai eh, abun nan wanda ake bin sa bashi ba ba sai ka ainihin in tabawa ba ba sai ka yi shirin ka shirya wani ya tafi yaki ba in ka ɗauki simfi ɗaya ka bari yayi ma'ana nau'i na ɗaya daga cikin nau'o'in mutanen da ake bawa zakka kaga nan fa kawai aka faɗa to miskine fa da sauran abubuwa da sauran ainihin wanda ake bawa zakka to fakiri da miskine malamai sun yi sabani wanne ya fi wadata wasu sun ce fakirai ne suka fi wadata miskinai su suka fi ainihin talauci wasu suka ce miskinai ne suka fi talauci fakirai kuma su ne suka fi ainihin wadata don qur'ani ya ce inna masadaqatu lil fuqara'i wato zakka ana ba fakirai sai suka ce quddimu li shiddati hajatihim an gabatar da fakirai kafin miskine saboda tsananin su. kenan fakiri shine wanda bai da komai miskini kuma yana da shi amma kuma abun bai zai ishe shi ba wasu kuma suka ce a miskini shine wanda bai da shi wanda bai da komai fakiri shine mai dan wani abu amma kuma za a mai ba ba za a abun bai zai ishe shi ba maza da sassa ya ce laysal miskinu alladhi tarudduhu luqmatu wal luqmatani wat tamratu wat tamratani innama al miskinu alladhi la yajidu ghinan yughnihi wa la yuftanu lahu fa yatasaddaqa alayhi miskini ba shine wanda in yayi bara zaka bashi loma daya loma biyu ya tafi ba a miskini shine wanda bai da komai kuma ba a san da shi ba ma balle a bashi kaga wannan hadisin ya nuna me miskini ya fi wato ainihin fakiri talauci amma wasu suka ce to ai qur'ani ya ce abun nan a cikin alkur'ani ubangiji ta'ala ya nuna cewa miskine suna me wa amma safinatu fa kana li masakin ya'maluna fil bahr jirgin ruwan nan na miskinai ne suna aiki da shi a cikin kogi sai aka ce to ga miskinai nan sun mallaki jirgin ruwa a sai su ma mawadata ne ba wai ba su da komai bane to wannan dai yana daga cikin matsaloli masu wahala wanda malamai suka kasa sasantawa miskini ne yafi talauci ko kuma fakiri ne fi talauci amma matsalan ba ta da wani matsala wato ba ta da rikici shine duk wanda ka ba ka yayi in ka dauka miskini shi fi talauci fakirin ne mawadaci ko fakirin shi fi talauci miskini ya dan fi wadata dukkanin su dai mabukata ne ba su da abin da zai ishe su ba wanda zai ne zai rufe shagonsa ko ya rufe gidansa ya zauna a gida bai je nemi kuɗi shekara guda ba kuma ya zama yana da abincin shekara babu ci a cikin su to kaga wannan mabukaci ne inda za a yi fari kila da zai zama manyan waci, ba zai samu abincin da zai ci ba to kaga irin wayannan dukkanin su ana basu sannan wasu malamai suka yi sabani shin fakirin nan sai ka ba mutum uku ne zakkan ka ta yi ko kuma in ka ba mutum ɗaya ko biyu ma zakka yi don qur'ani ya ce inna masadaqatu lil fuqara ana bawa zakka fakirai wal masakin da miskinai to kaga da yawa aka faɗa to in ka ba mutum ɗaya ta yi don ba a ce lil faqiri wal miskini ba wasu malamai suka ce in ka ba mutum ɗaya ta yi ai wannan an faɗi jinsin su ne ba ana nufin sai suna da yawa ba in ka ba mutum ɗaya ma zakkan ka ta yi wasu malamai suka ce sai an ba mutum uku saboda mutum uku shine jam'i sai ka da aka ce lil fuqara'i wal masakin kaga al fuqara'i jam'u faqirin ne al masakin jam'u miskini sannan kuma mutum biyu bai zai yi ba saboda ba a ce lil faqiraini wal ne ba don a larabci akwai tasniya akwai jami akwai tasniya akwai kuma wato ainihin mufrat to su malayan suka ce a'a ai jam'i mutum biyu ma yana zama jam'i saboda haka mutum biyu dai akalla saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al jama'atu thnani fasa'ida fa kullama zada nasu kana ahabba ila Allah jama'a mutum biyu ne da abun da yafi mutum biyu suka ce saboda haka fuqara zai iya daukan mutum biyu in ka ba mutum biyu ta yi wannan shine sabanin da malamai suka yi to abun da ya shi shine fita daga wannan sabanin ka akalla ka ba mutum uku domin in ka ba mutum uku babu malamin da yace bata yi ba in ka ce in an ce fuqara mutum uku sun isa su zama fuqara in an ce masakin mutum uku sun isa su zama masakin so da haka akalla ka ba wa mutum uku ka fita daga wannan sabani amma in mutum ya ba mutum ɗaya ma ba za a ce zakansa ba ta yi ba don qur'ani bai ce lalle sai me sai mutum mutum uku ba ya dai faɗi jinsin wayin da ake bawa zakan ne ya faffaɗe su ya faffaɗe su don shi yasa a wajen ibnu sabil ai ibnu sabil yace dan tafarki bai ce mutane da yawa ba bai ce abna'u sabil ba saboda larabcin a haka ne zai kyau zai fi kyau ta ce ibnu sabil dan tafarki wanda guzurin sa ya yanke a wani gari to kaga ko shi ɗaya ka ba kenan zakkan ka yayi to haka nan alfuqara ma ko mutum ɗaya ka ba yayi amma abun da yafi fita don ka fita daga sabani ka ba wa mutum uku akalla don in kai haka ka fita daga ainihin wato sabanin malamai amma masu ba mutum ɗari ko fiye da haka naira biyar biyar ko naira hamsin hamsin ko naira ɗari biyar biyar a gaskiya talakawa suna magana a kanku sosai e suna cewa ba ta da amfani wannan zakka wasu magani suke zakkan ba ta yi ba saboda haka talakawa suna kokawa akan irin ɗan kutsurawa ɗari biyar dubu ɗaya dubu biyu nan talakawa na koka irin wannan zakan ka ɗimbula da yawa ka ba su in ya so ka tsallake wani baɗi in wani ya fi bukata ka ɗiba da yawa ka ba wannan musamman wanda yake mai sana'a yana kasuwanci bai da jari ka ɗebi mai yawa ka bashi watakila shi kuma baɗi shi ma ya cire ya ba wani shi an futa da lamarinsa wannan ma baɗi kuma ka sake duba wani shi ma ka ɗiba mai yawa ka bashi shi ma ya tashi ya haye ya zama yana da jari baɗi zai cire ne shi ma kaga an futa da shi kuma shi ma ya futar da kai wasu jama'a da yawa amma ka ɗauki marasa sana'a ka ba wannan dubu hamsin dubu talatin ko dubu ko miliyon ɗaya ka bashi inda bai da sana'a baɗi ma sai ya zo ya yi bukin kafin lokacin zakka zai ce maka to bana ma fa Allah kar a manta da mu amma dan kasuwa ka bashi miliyon ɗaya miliyon biyu miliyon uku miliyon biyar shikenan ka huta da shi sai dai wani talaka zai ce ai wani ya bani zakka wallahi har nayi kaza da kaza shikenan sai a samu ci gaba ku yi hakuri marasa sana'a ba wai ina nufin kar a baku bane amma dai gara abin da ya fi mahimmanci a ba masu sana'a domin su ma su je su bawa su ba wasu in za a bayar kuma a bayar da yawa amma kaɗan kaɗan da ake bayarwa ba mu da wani hujjan da ya nuna cewa zakan bata yi ba don wasu suna cewa ai zakan bata yi ba a ba dalili akan wannan zakan ta yi amma dai ba haka aka fi so ba da ka bayar da yawa mana ka duba kowa sa wannan matashi a garin ku ya girma yana bukatan aure mutumin kirki a unguwarku a layinku yana bukatan aure bayi da kuɗi ne da yayi aure don Allah ka dauki dubu ɗari ka bashi mana ka ce je ya aure ba shi kenan ka da shi daga kunci ba ta ya sai akan karar da ta dubu goma goma ko dubu biyar biyar shi dai har yanzu yana cikin wannan kuncin nasu saboda haka kowa da irin matsalolinsa sai ka duba a unguwarku ko a layinku waye yake da wata matsala ta miliyon ɗaya wanda in ka masa ita ya fita daga wannan damuwan sai ka yi masa ita shikenan ka abun nan wallahi da yawa da an aurar da matasan mu da yawa wanda suke bukatan aure ba su da <laughs> ba su da halin aure na san za su ji dadin wannan bayanin nawa <laughs> yana ana kyale sana mantawa da su ana mantawa da su ko mutum yana son ya dan kama sana'a don ya samu ya aure ka taimake shi mana ka taimake shi akan sana'ansa shi ma ya dan samu dai yayi gida ya zama yana da yadda zai rike matar wani rashin sana'a ne yake hana shi aure kaga sai ya zama an an taimaka kuma an kausa an kauda fasadi da yawa a abin a unguwa ko a gari to a dinga kula da irin wa'annan yan masu yan ƙananan sana'a matasa wanda suke bukatan aure wani makaranta yake son yayi bayi da abin da zai makarantan ya zauna kawai ya gama sakandare ya kasa ci gaba saboda bayi da gatan da zai iya ci gaba da karatunsa ka taimake shi man ko ta hanyar zakka ya zama zai iya biyan kuɗin makaranta ya ci gaba da karatunsa shi ma har ya gama karatun ya kama aiki ya taimaka wani inda ana lura da wannan ai da an zauna lafiya da talakawan da ba za su dinga rikici da masu kuɗi ko duk inda suka zauna ya zama suna suna zagin su ba amma ka bashi dan abun da kawai yau in yayi cefe ne ko gobe shikenan ya kare to kaga ka ya sake komawa ruwa Allah ya sa mu dace sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa inhum ata'uka lidhalik idan suka ka akan hakan din suka da su bada zakkan to fa iyyaka wa kara'ima amwalihim ka shedin ka da zababun dukiyansu kar ka je shanun zaka kama an ce talatin a bada tabi'i abun nan arba'in a bada musinna sai ka je ka duba kalaldin garkin babban bujumi a garkin ka ɗauka ka ce wai shine zakka in ka yaka ka zalunce shi ba yadda ba shine ma nan wa iyyaka ka shedin ka wa kara'ima walin da dukiyar su ba zaba ake ba sai a ɗauki madaidaici kai mai bayarwa kai kar ka bada shirarin amwali wani dan kunjumimmi wani wanda bai da kima ba nama a jikin sai an kai shi kasuwa ma da kyar za a iya sai da shi kace zaka ba fakirai in kai ka zalunci fakirai kai kuma mai zuwa ya kama zakkan wanda shugaba ya aiko ya karbi zakkan to kar ka je ka kama kosassun dabbobinsa wa'anda yake ji da su ka je ka kama a matsayin zakka in kai ka zalunci mai dukiya kenan addini musulunci akwai adalci la barara wala dirara saboda haka kar a cuci mai dukiya kuma kar a cuci talaka tsaka tsaki za a bayar sannan ya ce wattaqi da'watal mazlum ka ji tsoron addu'an wanda aka zalunta fa innahu laysa bainaha wa lahi hijabun fa saboda yadda lamarin yake laysa bainaha wa lahi hijabun babu shamaki tsakaninta da Allah wato ka ji tsoron addu'an wanda ka zalunta idan ka je ka zaɓi dukiyar mutum mai kyau ka rike a matsayin zakka kai da aka turo ka zo ka karɓi zakka to in kai haka ka zalunce shi kuma in ya maka Allah ya isa Allah ya isa za ta kama ka so da aka ji tsoron addu'an wanda aka zalunta domin ba ta da shamaki tsakaninta da Allah subhanahu wataala ma'ana kai tsaye Allah yana karɓanta ya zo a wani hadisi idan ka zalunci mutum ya yi maka addu'a sai addu'an ta tashi kamar girgije tana yawo a sama ubangiji ta ala ya faɗa a cikin hadisin kudusi ya ce wa izzati wa jalali la naka walau da hini na rantse da girma na da daraja na sai na taimake ka kai da kai addu'an nan ko da ba yanzu ba kaga ko Allah ya saurara wa azzalimin nan gaba kuma zai kama shi don inna Allah la yumli zalimi hatta idza aqadahu lan yuflithu Allah yakan saurara wa azzalimi ba zai masa kamo na gaggawa amma ran da ya kama shi fa ba zai kubuce masa ba saboda haka ka ji tsoron addu'an wanda aka zalunta ka ji tsoron ka zalunci wani ya ce maka Allah ya isa to ka duba wannan dai a babin zakka ne ba fakirai zai karbawa amma saboda ya ɗauki wanda ya wuce wanda ainihin ya fi ya wuce kima sai zama na zalunci ne in yamar addu'a za ta kama shi balantana a ce ka je ka kwakaro mutum kwace ka zalunce shi haƙƙin sai shigo hannunka ka ki bashi to ya ce maka Allah ya isa ko maka mummunar addu'a ka sani addu'an nan ba ta da shamaki tsakaninta da Allah subhanahu wataala babu hijabi babu kariya kai tsaye Allah yake karban wannan addu'a saboda haka mu ji tsoron Allah mu daina zaluntan wato ƴan uwanmu wannan hadisi yace wattaqi da'watal mazlum sai yace fa innahu bai ce fa innaha ba fa innahu laysa bainaha wa bainal lahi hijab fa innahu wannan damiru sha'ani kenan damiru sha'ani ake ce masa don addawatu ai muannas ne ko amma aka ce fa innahu to ba da'awan ake ne ba fa innahu anan ana nufin fa inna sha'ana wato sha'anin da lamarin yanda yake laysa bainaha wa bainal lahi hijab babu shamaki tsakaninta da Allah to da haka innahu anan ana nufin yadda lamarin yake ba wai inna wata ake nufi ba inda aka yace fa innaha to sai zo a wata riwayan kuma na hadisin fa innahu laysa bainahu wa baina Allah hijabu ba na an ce laysa bainaha ba kaga ba nan sa laysa baina da'wati wa baina Allah hijabu kaga ba iskali hadin nan bamiri ne na muannas amma wata riwayan kuma wattaqi da'wat al-mazlumi fa innahu laysa bainahu wa baina Allah hijabu kuma ingantacciyar ne laysa bainahu kaga tsakaninsa kuma da'awa ta mace ne to sai wale suka ce ma'anar da'awan aka dauka ma'anar ta addu'a kaga addu'a kuma muzakkar ne laysa bainahu ay laysa baina du'ai wa baina lahi hijabun kaga in kace laysa bainaha kuma laysa baina da'wati wa baina lahi hijabun duk babu karo a tsakani babu iskali a tsakanin waɗannan zamiran gaba daya wannan hadisin imam al-bukhari da muslim suka ruwaito shi hadisi ne ingantacce za mu dakata a nan akwai hadisi guda ɗaya da ya rage mana insha Allahu za mu ƙare sashi da sauran matsaloli sati mai zuwa wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu